ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين ba don kada wata uku ba daga Allah ta shafe su ba saboda abin da suke kai na kafirci da sabo su ce suna masu kafa hujja da rashin aiko musu da manzo ai da ka aiko mana da manzo da mun bi ayoyinka mun yi aiki da su mu zama daga cikin muminai masu aikata umarnin ubangijinsu ba domin haka ba da mun gaggauta yi musu azaba amma dai mun jinkirta ta a gare su saboda mu yanke musu hanzari da turo musu da manzo